Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. barkanku da zuwa Moja TV. Jihar da tafi kowace jiha arzikin man fetur a ƙasar Nijar. Barkanku da jimirin sake saduwa da mu a cikin wannan cikin channel mai albarka na Moja TV. A ci gaba da kawo muku labarurruka da muke da abubuwa masu matukar amfani a wannan channel. A yau tashar Moja TV ta duba jihar da tafi kowace jiha arzikin man fetur a ƙasar Nijar. Wannan jiha ita ce jihar Difa. jihar difa dai an samu arzikin man fetur ne a shekarar da shugaban ƙasar nijar na wancan muhammadu isu ya yi kokarin haƙo man fetur a ƙasar nijar sai dai babban kalubalen da ƙasar nijar suke fuskanta dangane da wannan man fetur shine suna kukan cewa ya yi tsada domin har wani taro aka yi a majalisa wanda aka ga sanatoci da rafa-rafai masu wakilci daga sassa daban-daban na ƙasar nijar suna korafin cewa manya musu tsada duk da dai cewa al'ummar ƙasar Nijar suna murna da wannan ci gaba da suka samu amma ta wani bangaren wasu kuma suna kokawa babban ci gaban da ƙasar Nijar ta samu dangane da man fetur shine ƙasar Nijar za ta fara fidda man fetur ɗinta daga Nijar zuwa kasashen Benin domin sayar da man fetur ɗin zuwa sauran kasashen duniya daga garin Kulali arewacin jihar Difa kenan yayin da ake ci gaba da ayyukan bututun mai da zai tafi har jamhuriyar benin ma'ana kwatana kenan domin sayar da danyen man fetur ɗin nijar zuwa sauran ƙasashen duniya domin a kwatana ne ake yawan amfani da motoci wanda suke da buƙatar man fetur su kuma ba su da shi a yanzu dai ƙasar nijar na haƙo man fetur kimanin ganga dubu ashirin amma da zarar an yi wannan aiki da shugaba muhammadu bazin ya bayar wanda ake yin su a garin kulele arewacin jihar difa za a dinga haƙo gangan man fetur kimanin ganga dubu ɗari wannan ce ta sa al'umma daban daban daga sassa daban-daban na ƙasar nijar suke nuna murnarsu ta wani ɓangaren kuma wasu suna cewa su ba su gama amfanin man ƙasar nijar ba domin kuwa yana nema ya gagari talaka kuma duk da man fetur ɗin da ake haƙowa sun fita allaka ne da man fetur ɗin da ake kawa daga najeriya duk da dai cewa su ma najeriya a yanzu haka suna tsaka mai wuya na karanci da kuma tsadan man fetur domin idan ka je najeriya za ka ga manya-manyan gidajen mai ana ɗora dogon layi domin shan man fetur wannan ce suke ganin cewa an rasa ma waye yake jin daɗin man fetur ɗin tsakanin ƙasar najeriya da ƙasar nijar sai kuma gashi shugaba muhammadu bazin yana shimfiɗa wannan aiki da zai lashe miliyoyin daloli kafin a aikata shi amma tuni dai aiki ya nisa kamar yadda kuke gani za ku ga manya-manyan duro wanda zai ebi man fetur ganga sama da dubu ɗari idan kuna bibiye da mu a wannan canar za mu kawo muku ci gaba da kuma yadda aka karke dangane da wannan aiki amma yanzu haka aiki ya nisa abin da ya rage za a haka kwatar da za ta ja ko a haka ramin da zai je kasan benin domin ci gaba da sai da man fetur din kasan nijar kar ku manta idan ya kuka zo tashar moja TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar moja TV tashar ku ce sai mun haɗa bidiyon mu na gaba mun gode